masu ruwa da saki da ma shugabannin kungiyoyi da ke mazabar adamawa ta sakiya sun ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan takarar sanata abdulaziz Murtala yako inda suka kwatanta takarar kujerar sanatan a matsayin abin alfahari ga al'ummar mazabar adamawa ta sakiyan jawabi na shugabannin kungiyoyin na zuwa ne kasa da kwanaki kaɗan da sanata abdulaziz Murtala yako ya kaddamar da kansa a matsayin mai neman takarar kujerar ɗan majalisar dattawa ta ƙasa daga shiyar adamawa ta sakiya Jibrila Muhammad da ke zama shugaban kungiyar Nyako Supporters Group a jihar Adamawa na cikin shugabannin kungiyoyin da suka nuna goyon bayan su kan takarar sanata Abdulaziz Nyako. Inda ya bayyana cewa ba mamaki ba ne game da karbuwar da sanatan ya yi a idanun al'ummar mazabar Adama ta tsakiyan ganin yadda a baya lokacin da yake rike da kujerar sanatan ya samar da ɗumbin ramon demokuraɗiyya ga al'ummar mazabar. duk wanda ya je ya ga abin da ya faru randa senata ya yi declaration ya san cewa uh, mutum ne wanda ya abun kirki a baya shi yasa mutane suka bi shi a yanzu um, hakikanin gaskiya babu mamaki ba ne a na saboda senator aziz ya zama senator a shekara hudu wanda duka mun san cewa ya yi abun kirki a tenuwansa na farko shine muka gani muka nemi shawara muka aka same shi aka ce ga wannan shawaran ya sake fitowa saboda abun da ya baya yana bukatan wani um, lokaci ya sake ci gaba da wannan abun da yake yi na alkhairi. Shi ma Musa Ashimu shugaban kungiyar Door-to-Door Ambassador for Senator Abdulaziz Nyako ya yaba kan yadda al'umma suka fito a wajen taron inda ya bayyana wasu daga cikin ayyukan da Sanata Abdulaziz ya shimfiɗa wa al'ummar shiyar a zamanin da yake rike da kujeran. Lalle babu shakka ranar uku mai girma seneto Abdulaziz Murtala Nyako ya kaddamar da kansa a matsayin ɗan takara na Sanato na Adamawa ta tsakiya. Wanda hakan ya faru ne bayan amsa kiraye-kiraye da ya samu daga gurin mutane wanda babu shakka wannan kiraye-kiraye ya bayyana a zahiri ya nuna mutane kiran da suka yi sun yi shi ne tsakaninsu da Allah a cikin zuciyarsu. duba ga yadda mutane suka yi tururuwa suka fito a wannan ranan kuma wanda duk wanda ka gani fiskansa yana tabbatar masa abin da yake cikin zuciyar shi saboda kowa yana cikin farin ciki ga ana azumi amma sai abun ya zama wani abu ne wanda kusan ma ba a tuna wahalar rana da azumin da ake ciki saboda kowa yana tunani yana ƙoƙari ne akan abun da zai zame wa mutanen adamawa ta tsakiyar alkhairi da lokacin da wakilci Adamawa ta tsakiya ya yi gudunmawa ta fannoni da dama ɓangaren kiwon lafiya, ɓangaren ilimi, ɓangaren ruwan sha, ɓangaren tsaro da ba da tallafi idan wani iftila'i ko na ambaliya ko na fitina na yaƙe-yaƙe da sauransu mata yana taimakonsu da jari na naira dubu goma goma kowane wata ana bawa mata da baya gaza tallafi. sannan uwa uba ya je wannan majalisan ya kawo ƙudirin da ya shafi ƙasa gaba ɗaya sannan ya kawo ƙudirin da ta shafi jihar adamawa da yankin arewa maso gabas na kawo north east development commission da wannan ƙudiri da ya kawo wanda ya shafi ƙasa gaba ɗaya kuma na north to turon da ƙarshe dai shugabannin ƙungiyoyin biyu sun buƙaci delegate delegate na jam'iyyar apc zaɓi sanatan a zaɓen fidda gwani da ke zuwa na jam'iyyar domin samar wa al'umma wakili na gari a zaben gama gari na 2023. Akwai wani kalman da sanata ya amfani da shi ranar ba manta ba yake cewa um, alkawarin da delegates suka ɗauka shine za su kawo nagari. Nagarin nan shine wanda zai wa mutane kirki ya kyautata musu. To ina ga kaman Senator Aziz yana ɗaya daga cikin mutanen da kyautatawa kuma mai rike alkawari ne saboda haka um, uh, delegates lokacin ku ne yanzu da za ku saka mana da abubuwan da ya baya shine a sake dawar da shi haka muna kira ga esco su yi kokari su fitar mana irin wannan jajirtaccen mutumin domin ya zo ya ɗora kan ayyukan alkhairi da ya yi a baya ya sake kawo wasu ya ninka sama da abun da ya yi a baya. Ita dai war jam'iyyar APC ta fitar da sanarwar cewa za ta gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar a watan gobe.